Aba, yeah.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 ya yi muna arzikin sake haduwa a wannan wuri mai tarin albarka majalisi na tafsiri karatun alkur'ani mai girma muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala muna tawassuli da waɗannan ayyuka allah ya biya bukatu muna alkhairi allah ya ƙara muna imani allah ya tsare dugaduganmu a kan gaskiya ah, muna addu'a ga sheik ismail idris mu'assis na jama'ati za su bida wa ikamatu sunna allah ya haskaka kabarin shi allah ya masa yafiya da gafara sheik abubakar gumi marubuci wannan tafsiri ne masa addu'a allah ya gawarta mishi allah ya yi mai kurakuran shi dukan malaman suna ne musu addu'a ta alkhairi muna addu'a ta musamman ga sheik muhammad sani ya haya jingir Allah ya kara mai taimako Allah ya ƙara mai dauriya da tsayawa a kan gaskiya ya hada muta da shi gusa ga hanya ta daidai har zuwa cikin aljanna muna addu'a ga wannan ƙasa mu Najeriya Allah ya zaunar da ita lafiya Allah ya kara mata tattalin arziki mai ƙarfi da tsaro kuma ya ƙara ma 'yan ƙasa ƙoshin lafiya ya kare mu daga dukkan cututtuka da allobobi muna roƙon allah su ji hannu wata ala jagora da shugabanninmu allah ya musu taimako allah ya aza su ga abin da yake daidai ya kare su daga kurakure da talalajiya alhamdulillah ga shi mun sake haɗuwa. a wannan dare ƙarshen yini na 27 ga ramadana na wannan shekara ta 1441 daidai da 20 ga watan biyar shekara ta 2020 miladiya ga shi za mu ci gaba da karatu kamar yadda aka saba Allah ta baraka wata ala bayan ya sifanta muna halin kafirai a ran tashi alkiyama da irin jaraba da za a yi musu da irin haɗuwar da za su yi ga jarabawa su samu zero kuma Allah ya ba mu sifofin su kashi atan absaruhum tarhaquhum zilla wa da kanu auna ila jude wa hum salimun da kuma wayanda ba su zuwa jam'i ko suke walakanta sallah ma sun shiga cikin wannan halin Allah ya ce fazar ne.

fazarni Allah ya ce barni ka kyale ni wa man yukazzibu bi hadhal hadisi da wanda yake karanta wannan zance Qur'ani duk mai karanta Qur'ani Allah ya ce a bashi da shi sanasta da da sannu za mu yi musu talala na huzuhum mukama su kalilan kalilan kaɗan-kaɗan. min haisu la ya'lamun daga inda ba su sani ba za mu kama su inda ba su yi tsammani ba Allah yake zai kama wanda yake ta alqur'ani wa umli lahum kuma zai musu jinkiri su ga kamar na kyale su kamar ban damu da su ba to wannan istijraji ne inna kaidi matin Allah ya ce lalle kaidi na istijraji na mai karhi ne ai shadidul la yaqafu am tasaluhum Allah ya zo da siyaki na tambaya amma kuma mai tamsiri ya ce an wagga an ma'anar tabal wato idrabi am tas'aluhum shin koko kana tambayar su ala tabligi risalati akan isar da sakon da kake musu kana tambayar su ajaran wata jinga ka aza musu wani haraji sai sun biya in ka isan musu da manzanci fahim su ko min magaramin daga wannan nauyi na harajin da ka aza musu muskalun wato abin nauyayawa ne wato abin ya yi musu nauyi fala nuna li zalika ba su yin imani saboda wannan kaga alhali al'amarin ba haka yake ba manzo bai taba cewa wani ya bashi wani abu ba ko da taro ko kuma ko sisin kwabo duk abin har abin da ba a so bai ce su bashi ba akan isar da saƙon Allah domin lada ta tana wurin Allah ba wai su za su bashi lada isar da manzancin nan amma saboda kafirci saboda rashin rabo ana ba su shirya ana karantar da su kyauta amma ba su karba ba su karba wannan imani Allah tabaraka wa ta'ala yace am indahumul ghaib shin koko ilimin gaibu a wurin su ayil lawhul mahfuz shine ba Allah nan wanda yake tsararre allazi fihi al-ghaibu wanda yake cikin sa aka rubuta ilimin gaibi dukkan abubuwan da za su kasance tun da farkon duniya har ƙarshen ta komi a rubuta ciki fahim ya kasu guna don haka su suna rubutawa minhu suna rubuto gaibin nan daga littafin lauhul mahfuz ma ya kulu na suna rubuto abin da suke faɗi wa ya hukumuna bihi suna hukunci da shi wa yastaganuna an amalika ko kuma an ilmika suna wadatuwa daga barin ilimin da ka zo musu da shi na manzanci kaga babu ilimin gaibi gare su balle ha su rubuto lawul mahfuzu ko gani ne ba su yi balle su karanta balle su kwafo wani abu na gaibi ciki kaga wannan dai duka wani dalili wanda za su iya kawo wa na rashin imani an ture shi ba su da wani dalili na kin imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ba da an alfa alqa alaihim hadhihi al-as'ilati as-sab'a bayan an jewa musu wannan tambayoyi guda bakwai irshadi lahum domin a shiryar da su walittaubihi kuma domin ya zan zargi gare su wata ƙari'i da kuma kwankwasa zukatansu ala hukumihim akan hukuncin da sun kayi bigairi istinadin ilimin ba tare da sun dogara da wani ilimi ba to bayan duk wannan tambayoyin wanda ba su iya ba da amsa amara ta'ala na biya nabiyahu sai Allah ya hori annabinsa sallallahu alaihi wasallama bitahammuli cewa ya yi juriya wasabari ya yi hankuri hatta ya atiya waqatu waqat hatta ya yurshiduhumullahu fihi ya jira har zuwa lokacin da Allah zai shirye da su su zan shiryayyu a cikin wannan lokacin Allah ya ce fasbir

fasbir ka yi hankuri ya muhammad ya kai manzonmu annai muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ta hammule a za ka ka daure ka yi hankuri da cutarwar mutanenka wannan cutarwar da hukumar ka za ka yi hankuri saboda hukuncin ubangiji fihim a cikinsu bil imani da yin imani allah zai sanya su imani li'annahum saboda su mutanen makka kada sabaka ilimin ubangiji ya rigaya an tashabbahu bi ashabil janna cewa sun yi kama da masu gonar lambu masu gona allati ihtarakat waɗanda gonar su ta kone bi isyanihim saboda sun saba ma Allah sun yi ruwa fanadimu sai suka yi dana su ne su masu gonar alama farrata minhum bisa ga abinda sun kai na sakaci sun maraja'u ila Allah sannan suka dawo ga Allah wa sabbahuhu suka yi tasbihi suka tsarkake Allah to kaga tunda dai akwai mushabaha tsakanin mutanen Makka da mutanen wannan gonar wayancan sun yi kure sun tuba sun kai istighfari suka yi tasbihi Allah ya yi musu kuma suka dawo ga hanya Allah ya karfe su to su ma waka zalika ahaluka haka nan mutanenka wato mutanen makka sayar ja'una su ma za su dawo daga ƙarshen al'amari za su faɗa da addini su ba ƙaryata ka wai sabbihun Allah su tsarkake ubangijinsu don haka ka yi hankuli wala takun ka sahibil huti kada ka zamo kamar annabi yunusa ma'abucin kihi wal wal'ajala shi abin da ya yi ya yi hushi da mutane ne da ya isan musu da saƙo suka karyata shi sannan ya yi gaugawa ya bar su tun Allah bai ce ya bar su ba wa yunusu alaihi salam ai la takun haluka ka halihi kada halinka ya zam kama halinsa aw kissatuka ka kissatihi kada labarin shi labarin kai zan kamar labarin kissa ta ta zanka wato ta taka ta zan kamar irin tashi shi annabi Yunus alaihi salam ga hasilin kissa ta takaice izna da aida rabbahu lokacin da ya kira ubangijinsa wa huwa makazum alhali yana cike da fushi ay mamlu'un gamman fi badan huti wato yana cike da hushi da damuwa lokacin da yana cikin kini. Allah ya ba mu kissa ta wani wuri inda aka ce wato bayan ya isar da sako ga mutane ne sun haƙaryata to shi istihadin kai ne Allah bai ce ta yi ta ya basu ba to amma sanin cewa duk mutanen da sun haƙaryata manzonsu halaka ɗaya za a aiko musu don haka kayan halaka ta sauko ba a ce ya tafi ba sai ya tafi a ya ce ya basu ya tafi to shi ne da ya shiga cikin jirgin ruwa to ga al'ada a wancan lokacin in mai laifi ya shiga cikin jirgin ruwa sai an kai tsakiyar ruwa jirgin sai ya tsaya bai tafiya da mai laifi sai a ce kai ayyu abdin abaka an sayi da ko da bawa na fa ya gudu ya ban mai gida ne bale wanda ya saba ma ubangiji ne jirgin nan bai taya sai ya hita aka ce ina mai laihi ya hita don rayuwar sauran jama'a ta kira annabi yunus alaihi bai san ya yi laifi ba domin bai tunanin cewa abin da ya yi laifi na don ya yi istihadi gwargwadon abin da ya fahimta don haka an kai neman mai laifi ba a samu ba fasahama sai aka ce a yi ƙuri'a wanda duk ƙuri'a ta faɗo kusa gare to shi an mai laihi don haka mutanen da a cikin jirgi su je shi kawai cikin cikin teku kaga shi bai kai waje kenan tun da babbar teku ce wadda adda manya-manyan dabbobi manya-manyan kiyahu masu yaɗe mutum to don haka sai ya kasance cikin waɗanda aka rinjaya eh, sai ya ɗauki ƙuri'a cewa ya sauka kuma sai ya sauka cikin jirgi ya fada tsakan ruwa kama alhutu wa huwa mulim sai wani babban kihi ya haɗe ne yana cikin cikin kihi fanada na fi zulumati Allah ya ce sai kira mu to yana hmm. annabi yunus alaihi salam yana cikin dufai ba duhu guda ba ga duhun cikin kihi ga duhun ruwa sannan ga duhun dare saboda haka allah ya taimake shi zama ne cikin kihi bai shaƙe ba bai mutu ba don haka sai ya samu dama ya roƙi ubangijinsa ya ce Allah na yi laifi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min zalimin ina yi kirari da laihina na yi laihi ya ubangiji Allah ka karbi tuba ta ka yaye ni dama mun san annabawa manzanni Allah ba su kare doka Allah don haka ba Allah ya ce kakkayi ba yayi ko kuma Allah ya ce kai yi muna kaza ya ce bai yi ba a'a ya dai wani kukuren fahimta ne wanda yake istihadin kan suna yi yi saboda haka sai ya zan bai dace ba shine Allah ya amsa kira ne to Allah tabaraka ala nan ya gaya mana cewa laula an tadarakahu ni'matun min rabbih ba dan wata irin ni'ima ta daga ubangiji ne ta riske shi ba to lanu biza bil ara'i da kihin nan ya jefar da shi bil ardil fada a cikin wata ƙasa wato daji inda babu mutane wanda yake gashi babu lahiya domin zaman nan da ya cikin cikin kihi fata tai fata jiki ne saboda zahin cikin kihi ta rashin lahiya ta saliha ma ta mata sun yi da tsali saboda zahi to kaga wanda bai da lahiya in aka sauke cikin dokar daji to akwai hadari ga rayuwa ta to Allah ya ce amma ba mu yi haka ba domin lau harfu imtina'in li imtina harfu imtina'il jawabi na imtina'il shar don haka kenan ba a jefa shi cikin dokar daji ba wa huwa mazamum da sai a jefa shi daji yana abin zargi lakin na hima sai dai Allah ya tausasa mishi fanu biza aka jefa shi gairu mazamum ba abin zargi ba wato a wata aya Allah ta baraka wata ala ya ce lokacin da kihi zai aje shi ba ga kasa ya aje shi ko ga hako ba A kan wata itaciya mai taushi shajaratun miya katsi sai ya zan ta zama kamar shi hida gare shi ya dan samu ah, walwala Allah baraka wata ala ya sa jiki ne ya karfi ya tashi fajtabahu rabbuhu sai ubangijin sai ya shi bin nubuwa da annabta dama Allah ya zaɓe shi annabin Allah ne manzo Allah ne Alahu ya sanya shi min salihin daga mutanen kirki al ilkaminina al fi salah annabawa wanda suke sun kammala sun cika wajen nagarta da salihanci Allah ya yi wa mai ta mutumin kirki yana cikin mutane kammalallun mutane to wa ba da don haka nan Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama kada ya gaugawa kuma kada ya yi garaje ya yi hankuri ya ci gaba da wa mutanen makka wa'azi za su shirya in ya yi garaje ya yi gaugawa zai zan kamar sahibul hutu don haka da ya zan kamar sahibul hutu to a gaba Allah ya ce wa in yakadu na kafa. ba'da ammana Allahu nabiyya bayan Allah ya hana annabin shi annabi sallallahu alaihi wa sallama an yakuna ma qaumihi Allah ya hana shi ya kasance tare da jama'a tai ka sahibil hudi kaman ma'abucin kihi annabi Yunus bin Mata ma qaumihi yadda ya kasance tare da mutane mutanen shi fi adamin sabari wajen rashin hankuri cikakken hankuri sallahu sai Allah ya lallashi annabi wato Allah ta'ala maɗaukin sarki ya ɗebe mai damuwa ya bashi hankuri wa alamahu ya sanar da shi annahu yadda al'amari yake inna ma ya ji hadunar ayatin latija a biha hasadan mutanen makka da sauran kafirai wanda suke musu abin annabi ya zo da shi to dama suna musu ayoyin Allah ne don hasada amma su kan su san wannan abin gaskiya ne Allah madawakin sarki ya ce wa in yakadu ladina kafaru lalle kafirai wannan ba in shafiya ce ba in muhaffafat min as sakila ay innahu lalle yadda sha'ani yake yakadu ladina kafaru kafirai sun yi kusa li yazliqunaka ko li yuzliqunaka Allah rama wace wace ya kira ka dan mu yi koyi da kai bil fatahi ko li yazliqunaka to mallan ya ce bi zammil ya'i iwa quri'a bi ha, amma mun bi alaran ma li yazliqunaka wato sun yi kusa su kayar da kai bi absarihim da idanuwansu ai ma'anar wannan yanzuruna ilayka nazaran shadidan kafirai sun yi kusa su kayar da kai saboda kallo suna dibin ka suna kallon ka kallo mai tsanani ya kadu kallon nan yayi kusa an yi su da aka ya kayar da kai wa yuski daka an makanika wato ya kayar da kai daga bagirinka lamma sami'u da lokacin da suka ji qur'ani ya annabi sallallahu alaihi wasallam yana karatun qur'ani sai su zo su bude idanun suna kallon shi turuturu suna saurare kamar dai idanunsu saboda yawan idanun da yawan kallo kamar kallon nan nasu ya sa annabi ya faɗi waya kuluna suna cewa innahu la majnun suna ta kai lalle wanga ma wakaci da sababin qur'ani saboda qur'ani allazi ja'a bi to alqur'ani ko bai sa hauka ko wani alarin ma kaga ana yana yawan karatu aka ce qur'ani ya haukata shi ba gaskiya bane alqur'ani bai haukata kowa wa ma huwa alqur'ani bai zamo ba illa zikirun sai wani wa'azi ne mai daraja mai kima lil alamin ga talikai aljinni aljannu wal da mutane la ya hadisu bi sababihi jununun wato hauka ba ta faruwa saboda qur'ani innahu zikrun an bato ne li'am wa'azi ne li'ammati khalqihi ta'ala ga dukkan talikai wala ya ta'atahu babu wanda ke zo mishi illa man a akmalan nasa a kalan. wato mai hankali shine ke ta'ammuli da qur'ani wa amkanuhum ra'ayin wanda yake yana da ƙarfin tunani da basira to irin wayannan mutane masu hankali da basira da masu ne ke mu'amala da qur'ani ba wai ah, masu raunin hankali ba ko mahaukata ah, wannan kalima ta yazlikunaka ko yuzlikunaka wasu malamai sun kawo dalilin saukar wannan aya kamar imamul qurtubi yake cewa malaman asbabun nuzul sun ce dalilin sauka wannan aya ne. mutanen makka akwai wani mutum ne mashahuri wanda da kandun baka wanda in ya dibi mutum dibin nan nashi yana iya sa rashin lahiya ya shafai ko ya mutu to musamman ma in yana son ya yi mugunta sai ya zauna kwana uku bai ci abinci ba ya shiga cikin yunwa da damuwa to lokacin in ya ga in ya ga abu to kandun baka ne ko kuma kandun da a cikin idanu ne sai ya kama wannan abin an ce in ya yi haka nan ya yi kwanaki bai ci abinci ba in gargen dabbobi raƙumma ko shanu suka biyo bakin gida ne to sai ce kai wannan shanu akwai kiba gare su ko wannan raƙuma akwai kiba gare su sai ya ce ma iyali ne ku tai ku so muna nama insha Allah wasu za su mutu ciki don shi ya ɗauka cewa lalle kan donin nahi zai kama su to kuma lalle sai wasu cikin dabbobi nan sun mutu to sai sun kace sun kayo gayya wannan mai kando suka ce kai sun suka yi a kashe masa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam don haka ya taho ya yi kwana uku bai ci abinci ba in ya taho ya tsura ma annabi sallallahu alaihi wasallam a idanu domin kan duniya ya kama shi to amma kan duba ya kama shi wanda kan dun nashi ba zai kama shi domin ya zo ya dibi annabi sallallahu alaihi wasallam amma su masu gayyar wayan gayyar su ma sun hakama mai an ka dubi annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba ya komi da shi wannan shine abinda imam al-qurtubi ya ambata ah, ibtada'at as suratu wannan sura wato ta fara bi na fayil jununi an nabi da kore hauka taɓuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa isbatin ni'mati lahu da kuma tabbatar da ni'ima cewa Allah ya annabi ni'ima wa basharatuhu bi islami qaumihi kuma ita wannan sura ta annabi bushara cewa mutane ne za su musulunta wa khatamat bi nafayil jununi anhu kuma karshe ma karshen ma ta yi magana akan kore hauka daga annabi sallallahu alaihi wasallam don haka a farko da karshe duka an tabbatar da annabi sallallahu alaihi wasallam ba majnuni bane wa azbatar lahu risala risalatul alamiyya akbar ni'amillah ta tabbatar ma annabi manzanci cewa Allah ya aiko shi ga mutanen duniya gaba ɗaya sauran manzanni Allah yana aiko kowane manzo ga mutane ne ne ga jama'a ko ga gari ko kabila ce amma shi annabi sallallahu alaihi wasallama manzancin sa gama gari ne gaba daya ya gama duk duniya gaba daya daga lokacin da aka aiko shi ila yawmil qiyama har a tayar da alkiyama shine manzon da wajibi ne kowa ya amsa kiran shi wanda yake wannan irin mukami da Allah ya ba annabi sallallahu alaihi wasallama shine mafi girman ni'imomi allati a'tahu iyaha wadda Allah ya ba annabi sallallahu alaihi wa na'am eh <laughs> eh to mai gandu sai a yi addu'a a yi din da aka yi da sahi ah, in mutum zai shiga kwana in ya tashi ya yi ta'awuzat ya yi wannan addu'o'in to wayannan addu'o'in su akariya kariya insha Allah daga duk wani shari ko mai sihiri ko ko mai kandu ah, kaga karanta kulhu da kula'uzai guda biyu suna maganin sihiri na mai sihiri da kandun mai kandu shi maye dai dama babu maye ko don haka a aje shi guda ba maye to Ah, akwai wani hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda gari ya waye yana da dabino ajawa ta tam ajawal madina dabinon na ajawa na madina mutum ya ci ɗa bakwai alar rik wato ɗa bakwai ba tun bai kare kumallo ba to ran nan ba wani mai sihiri da zai sihiri ya shahe shi ko ya gama da wani mai kandu ya taba shi ko wani mai sharri Allah zai kare shi saboda haka irin wa'annan ta'awizat da da'awat al-ma'sura insha Allah su za su taimaka muna mu samu kariya daga duk sharrin mai sharri to sai suratul haqa alamma الرحمن wahiya ita wannan sura alhaqa ihda aw ithnatani wa khamsuna aya ayanta 51 ko 52 wa mawdu'uha ar-ra'isi amina take koyarwa isbatu da'wati alhaqa as-sabita wato tana tabbatar mana da kiran gaskiya kiran musulunci la ilaha illallah muhammadur rasulullah wa hiya ad-da'watu ila Allah shine kiran mutane zuwa ga addinin Allah wa tauhidihi da kira zuwa ga tauhidi fil uluhiyya wa rububiyya wato tauhidi na uluhiyya da rububiyya ni ya bambanci tsakanin tauhidin uluhiyya da rububiyya in an ce uluhiyya shine bauta wato kaɗaita Allah da bauta shine tauhidin uluhiyya ma'ana duk wani nau'in bauta ko da kana ganin bautar nan ta ko babba ce ko matsakaiciya to ba a juya ta zuwa ga kowa Allah kawai ake yawan wannan bautar kuma abinda abbauta shine abinda Allah ya nemi a bauta mai da shi kitaban wa sunnatan ko abin ya zo cikin qur'ani ko ya zo cikin sunna to wannan shine a ibada kuma takaita wannan ibadar ga Allah shi ake cewa tauhidin uluhiyya daga cikin abin da abbauta bayan irin su sallah azumi zakka hajji har da irin su yanka wani bai tunanin cewa yanka yan an yanka ibada an kai yanka ibada ne don haka bai halatta mutum ya yanka ba don Allah ba wato ya yanka ga gunki ko ya yanka wato wata matsafa ko ya yanka da sunan wani wanda ba Allah ba haka rantsuwa rantsuwa ita ma ibada ce don haka ba ka yin rantsuwa da wani Allah ko ni girman mutunan nan ko ni girman abin nan in dai ba Allah na ba ba Allah ba ba suna Allah ba ba sunan Allah ba ba za ka yi rantsuwa da shi in ka yi haka ka juyar da wani bangare na ibada zuwa ga wani Allah kuma ka yi shirka to haka dai abubuwan suke haka ragaba da rahaba wato ragaba shine kwadai kana fata kana kwadan samun wani abu to duk abinda Allah tsaike ibada wannan abin in kan neme shi ga wani Allah to ka yi shirka don ka juyar da ibada don wannan wato ragaba din ibada ce an gane ko yanzu akwai wani wanda zai ba mutum haihuwa akwai mai iya naɗa wani ga mulki ya bashi mulki eh? akwai wani wanda zai iya ba mutum lafiya ba ya da lafiya ya warkar da shi akwai mai iyawa to kaga a to ai su okaye ai wannan batar da mutane ina suke dama in matsala ta kai ga boka ƙarya ɗaya ta zai yi saboda dama ga hannun boka wannan da ake wa girka sai ya mutu hannun boka sau nawa an kai eh an zo ana girka yan bori wanda wanda mace ko namijin da aka wa girkan nan ashe kwana sun kare sai ya mutu hannun boka ashe inda boka na magani da sai ya ya mai magani ya tashi to saboda haka duk ire-iren waɗannan abubuwan wanda Allah ke yi to yin ragaba kwaɗan mutum ya samu waɗannan abubuwan daga Allah ibada ne haka na rahaba tsoro tsoro irin wanda Allah kawai ya cancanta a wannan tsoron to in mutum ya juyar da wannan tsoron zuwa ga wani Allah shi ma ya juyar da wata ibada zuwa ga wani Allah amma irin tsoron wani abu da ke cutarwa kamar maciji tsoron maciji ko tsoron kura ko abin da ya kama da wannan wannan shi ɗabi'a ce ta ɗan adam ya ji tsoron abin da zai cutar da shi to wannan kaɗan ne da gaskiya abin da ake ce ma uluhiyya ko tauhidin uluhiyya rububiyya kuma shine wato tabbatar da aikin Allah subhanahu wa ta'ala ga shi Allah ɗin kamar halittawa akwai mai halittawa ba Allah ba arzitawa akwai mai arzitawa ba Allah ba eh akwai wanda ke saukar da ruwan sama ba Allah ba akwai wanda ke kashewa ba Allah ba akwai wanda ke raya ba Allah ba to irin iren ayyuka na ubangiji mutum ya tabbatar da su ga Allah shi ake ce ma wato tauhidin rububiyya wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ardh in aka tambayi kafirai wane ne ya halitti sammai da kasai wa ya halitti rana da wata za su ce Allah don haka su kafirai ma suna ikirari da tauhidin rububiyya amma inda iliminsu bai kai ba abinda ba su gane ba shine tauhidin uluhiyya sannan akwai tauhidul asma wasu sifat wani bangare na shi ma na tauhidin rububiyya amma kuma malaman tauhidi suna cewa shi ma yana iya zama wani bangare na tauhidi mai zaman kanshi tabbatar da sunayen Allah ga Allah Allah yana da sunaye sannan yana da sifofi kaga daga cikin sunayensa akwai al'asama al-husna wanda aka ruwaito cikin hadisi sannan akwai sifofinsa na kudura da irada da kuma ilmu da hayat da sauran sifofi wanda kamar yadda ake karantar da hadda yare a yara a islamiyya ko kuma a fara karatu a cikin kawa'idul islami to a takaice wannan shine an takaitaccen bayani akan tauhidin uluhiyya da rububiyya wanda wannan surar take karanta suwa wa nafayu ayi nau'in min al-musharaka lahu ta'ala fihima kuma wannan surar za ta kore tarayya wani a ce wani wai ya yi tarayya da Allah a cikin rububiya ta ko cikin uluhiya ta ba wani la sharika fi ardihi wa sama'i ba wani da abokin tarayya ga Allah ko sama ko ƙasa a wata aya Allah yake cewa kullau kana fihi ma yiwa a samu wani abin bauta wani Allah a sama ko ƙasa da akwai wani abin bauta wani Allah abokin tarayya ga Allah ko sama ko ƙasa to da tsarin sammai da ƙasai bai ci gaba da zama haka ba da ya rubuje domin ne koyo ce duk daular da an ga samu ku bincika ku gani duk daular da aka ce ƙasa guda an samu shugaban ƙasa biyu ko sarki biyu suna jayayya da juna to wannan daular rugujiya za ta yi wannan tabban na sai daular ta don hada suka yi da juna har daular ta ruguje to inda akwai abin bauta cikin sama ko ƙasa wanda ba Allah ba to da sama ba ta ci gaba da zama bisa ga wannan tsari guda da ƙasa ba za ta ci gaba akan halin da take ciki ba tsari guda to saboda haka Allah ɗaya ne la ilaha illa huwa wahadahu, la sharika بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة دعوة الحق الثابتة wato abinda malam ya fassara alhaqa nan kiran gaskiya matabbaci ko matabbaciya wa hiya kalimatu la ilaha illallah ita ce kalmar la ilaha illallah allati da'a bihal anbiya'un nasa ila Allah wadda ita wannan kalimar ta la ilaha illallah ita ce kalimar da annaba gaba ɗaya sun ka kira mutanen su zuwa gare ta ta abota ma Allah shi kadai malhaqa menene haqa to wannan tambaya ta azimul sha'niha wato girmamawa ne ga sha'anin ita wannan kira ta gaskiya wa huwa mubtada wa khabarul haqa wa ma ka me ya sanar da kai mal menene ake ce ma haqa ziyadatu azimi lishaniha fa mal ula mubtada ma ba'da ha khabaruhu wa masaniyatu wa khabaruha fi mahalli al maf'ul thani li adra dama akwai fi'ilai masu neman maf'uli bi bi guda biyu adara tana ciki to anan shakka abubakar gome Allah ya ji kanshi Allah ya saka mai da alkhairi ya fassara alhaka. cewa kalimar la ilaha illallah ake nuni wato kira na gaskiya kira zuwa ga tauhidi kadai ta Allah shi kadai a wasu malamai kamar irin irin Imam al da Imam tabari Ibn Jarir a cikin tafsiransu sun fassara alhaqa da alkiyama kun ga dai kamar ai ana tare ko don imani da alkiyama duk bangaren tauhidi ne eh tauhidi ne shi ma to wani amu wani a kasu mu ɗoka alhaka tauhidin gaba ɗaya la ilaha illallah ko ko wani ɓangare daga tauhidi shine imani da ran tashin alkiyama wani a abin na amun wani a kasu kun ga kalma tauhidi la ilaha illallah ita ce amun shi kuma in aka ce alkiyama aka ni da haƙa shi kuma wani kasun ne an keɓance ma'anar ga abu guda amma wacce ma'ana ta farko ta game duk abin da ya shahi tauhidi da kira zuwa ga kadaita Allah subhanahu wa ta'ala to idan mun doka ce alhaqa tana yi doka ma'ana alkiyama to alkiyama tana da sunaye da yawa ramma mako bayan alhaqa akwai alkiyama yawmul kiyama akwai yawmul fasl akwai yawmul tanad akwai yau mutubular saraya akwai alƙari'a eh? alƙari'a ga sunan sunayen suna da yawa kuma duk sun zo ne cikin ayoyin alƙur'ani to ala'ayi halin alƙiyama gaskiya ce kira zuwa ga tauhidi gaskiya ne imani a yadda da la illallah muhammadu rasulullah shi ma gaskiya ne wajibi ne mu yadda da su kazzabat samud wa adun bil qari'a samudawa da adawa sun karyatar da mai kwankwasa mai kwankwasa shine bid'awatil haƙa wato kiran gaskiya li annaha taqra'u qulubal mushrikina har yanzu malam ya fassara alqari'a anan da la ilaha illallah kiran tauhidi amma wasu fassara shi da alkiyama domin akwai suratul a can wadda yake ita ma ana fassara ta cewa alkiyama ake ni to ala ayi halin la daira wannan ba zai cutar ba wannan sabanin na fassara ba zai cutar ba ita kalimar la ilaha illallah babu abu mai girma ga zukatan kafirai musulkai kamar a ce la ilaha illallah domin ganin su kai aja alal alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab suka ce yanzu wai shi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama duk zai yi gangamo duk ya haɗe duk allolin da aka bauta ma gaba ɗaya ce duk su narke su narke ya zan allah guda ɗaya aka bauta ma kai wannan abun mamaki ne ai bai ma yiwa gare mu Allah ya ce wai za kila lahum la ilaha illallah yastakbiru idan aka ce musu la ilaha illa suna ganin abin nan yayi bai yiwa a ce Allah ɗaya abin mota kaga alaman ma ya taimaka mana da wata aya in aka karanta musu alqur'ani aka ce musu Allah ɗaya ne to zukatan suna shiga wani hali na kunci sai kai bai ma yiwa a ce babu lata babu uzza babu manata eh? babu hubal duk gumakan da akwai domin ko da aka ci makka annabi sallallahu alaihi wasallam ya fatahu makka cikin ɗakin kaba cikin kaba kawai gunki 360 akwai kowane suna ne daban kowace kabila tana da nata gunki sannan akwai babban su wanda ake ce mahubar sannan dama su kuma akwai lata akwai uzza da manata salisata wanda yake duk sunaye na sun ka kirkiro wanda yake in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan Allah bai saukar da wani dalili da cewa akwai gumki lata da uzza ba balle a ce shi Allah ne abin bauta a bauta mishi ba to saboda haka malam ya ce kalmar la ilaha illa ita ce a kare a saboda tana kwankwasa zukatan kafirai idza du'u ila kalimati la ilaha illa wa tarki ma siwaha min diyanatihim al-batina inda du'a kira su zuwa kalmar tauhidi abin ne musu nauyi fa amma samudu amma samudawa fa uhliku bi tagiya da suka karyata tauhidi suka karyata tauhidi kadaita Allah Allah bai bar su ba Allah ya halaka su bi tsagiya bisa hatil mujawiza lil haddi da wata irin tsawa da ta wuce iyaka ta wuce haddi fi shidda a cikin tsanani samudawa wato su ne mutanen salihu ko to sai adawa wa amma adam to Allah bayan ya tabbatar mana cewa ya halakar da samudawa abinda an kai musu kawai mala'ika jibril aka ya musu tsawa da ya musu hargowa tsawa sai suka faɗi gugurhane wani ya faɗi matacce ya tsome saboda wannan tsawa kawai ko taɓa su ba a yi ba tsawa ce aka yi musu suka faɗi suka mutu don haka Allah yake gargaɗi ga mutanen maka kada ku yadda kuma a halakar da ku saboda ta annabi sallallahu alaihi wasallam ah, wa amma adun su ko adawa fa uhliku bi rihin sarsara sarsarin ko to nan kwafi na an sa saririn a wannan kuskure ne bi rihin sarsarin atiya su ko guguwa Allah ya halaka su da ita wani iska wanda yake mai tsananin sauti atiya qawiyya shadida ala adim ma'a shiddatihim wa quwwatihim gaya mutane ne masu tsananin ƙarfi kuma cikakkun mutane halitta Allah ya musu halitta ta ƙarfi to har ma saboda ƙarhinsu suna wato gina dutse su yi gida cikin dutse to amma Allah Ta baraka wata Allah ya aiko wannan guguwar wato wanda yake mai tsananin ƙarfi eh Allah ya halaka su da guguwa sakharaha alaihim Allah ya sako wannan iska mai ƙarfi gare su saba layalin darere bakwai wa samaniyata ayyamin da yinan na takwas awwaluha min subhi yawmil arba'a farkon azabar su farkon iska shine sahiyar ranar larba li samanin baqina wato ta kwana takwas suka rage min shawwal daga watan shawwal wa kanat fi ajuz shitai abin ya faru wannan azaba ta su ta faru a ƙarshen hunturu husuman kwana takwas din nan kwana abin nan dare bakwai din da yini takwas satin nan guda muta tabi'atin jere da juna babu kakkabta ba a dokewa fataral qauma fiha sar'a wai da suka ji cewa guguwa ta fara sauka kuma da iska za a halaka su sai suka ce to ai akwai dubara sai mutum ya zo ya yi rame cikin ƙasa in ya yi rame sai ya shige ya duddule ya rufe kai ne rabin jiki ne sai ce ya ka iska ya zo ya ta buga ya shillo ya lilo in iska ya wuce sai ya tone kai ne ya to amma wannan dubara ba ta kai su ga gagaci ba Allah ta baraka wata ala ya ce mun halaka su iska ya cira su irin waɗannan in ma wato bai ci ruwa gaba ɗai sai a gutsure bakin inda aka hilin nan sai iska ya cira ya sama su ko waɗanda ba samu sun ka sigara mai ba to su kuma sai iska ya ɗauke su ya sama da su Allah ma ya ce wata aya Allah ta baraka wata ala ya ce wannan iska saboda ƙarfi ne duk wani abu wanda ta zo gare shi tana rurrubuge shi tana mai sai kamar fuskakken abu fatar alƙawma fiha sar'a sai ga mutane kwakwance madaruhi na abin jefawa haliki na halakakku a cikin sararin iska ka annahun ka dai su a ajazu na halin wato kututturan dabino ne asalin dabino kawu ya saƙi wanda sun ka faɗi ƙasa saboda haka a lokacin da mai kallo zai gani don ba mu gani ba amma ka suranta dogayen itacen dama an san itacen da bino suna da tsawo ko ba haka ba kamar itacen giginya sun mun ka saba da su yanzu an ka gundule giginya aka sare nan kasa shan abin nan kwangin nan yana da tsawo ko bai da tsawo wannan abin da ake faskariya yana da to kaga yana da tsawo kuma yana da nauyi to da yake su wayannan mutanen wato adawa ko to dogayen mutane ne to sai aka kamanta su da itacen da dino sai in ka diba cikin sararin sama za ka ga suna yawo cikin iska Allah ya halaka su kuma wannan abin abu ne wanda yana surantuwa ga hankali mutum ya fahimci haka ko bisa ga abubuwan da suke faruwa don mun saba ganin wani bidiyo kamar shirya shi an kai lokacin da aka yi guguwar tsunami ko hadda motoci a inda ba kemara ta sa wannan motocin ba da dabbobi cikin iska ba to ni na ga hadda motoci iska ya ɗauko sannan na ga dabbobi cikin iska ban sani ba ni da ni gani to ashe ga in qur'ani ce muna wayannan mutanen adawa Allah ya aiko musu guguwa mai ƙarfi ta ɗauke su ta cire su daga ƙasa sun shiga sararin samaniya suna yawo kayan Allah ya rabce su ƙasa to wannan zai ƙara muna yadda da imani da abinda da alƙur'ani ya hudu fa hal tara lahum min baqiya Allah tabaraka wa ta'ala yace shin ko kaga wanda ya rage cikinsu akwai wanda ya makarto ma'ana ko guda ba a bari ba cikin kahiran nan na adawa duk sai da Allah ya halaka su saboda haka duk wanda suke karyata alkur'ani suke karyata tauhidi ko suke karyata tashin alkiyama to su ma suna kusa ga halaka Allah yana iya halakar da su da wani nau'i na halaka wa ja'a fir'aun lokaci yayi ko to to fir'aunu ya dakanta ko to da har ya zo amma sai a za mu dakanta ya kista fir'aunu sai kuma Allah ya ba mu dama muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ƙara haskar zukatanmu da hasken alƙur'ani mai girma kuma Allah ya sa alƙur'ani ya zama hujja gare mu ba hujja a kanmu ba Allah ya ba mu lada baki ɗaya أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم to da abinda aka ce in za a fidda zakafi da kai sai a yi suwa min galibi kutul baladi daga galibin abincin mutanen gari to haka ya kamata mutum ya yi amma in ya fidda gero ko kuma eh, masara ko abinda ya ko dawa ya yi ko kuma wani abu wanda yake kaman ba shi ne a alama ba shi ne an mafi galibin abincin mutanen garin amma dai gaskiya abin da hakika ne cewa abin da duk galibin abincin mutanen garin nan su yi suwa da shi har mai littafi yake cewa ko hinda alkama ko kaza a yake ce au a kiɗin ko da tukuni ko da nono ne wanda an ka an ka aka abin nan an ka dawa in shi abincin mutanen gari shi ya galibin abincinsu to shi kenan su hisuwa gare shi amma idan ya hisuwa kamar shi kila yana ganin cewa abinda a hukunci ne ya hisuwa da shinkafa ko amma ta yi mai nauyi to in ya hisuwa da gero ya yi sha Allah muna sa ran ya yi a da saka da kai shin ana yin su da ita ba a yi ga musalla sannan kuma ta mutum ya suka kira ya ma mutum da ko mutum biyu wannan da ta daya hmm. to ita zakafin da kai ba ma kwana guda kamin sallah ba kwana uku ma kamin sallah ya halatta a fitar da ita eh, abinda malamai suke cewa saboda haƙƙi ne na dukiya to duk haƙƙi na dukiya kana iya gabatar da shi kamin lokaci ne an gane ko saboda wani hakke na an ka tsora wa mutum wanda zai fita su a cikin dukiya ta zakafin da kai amma wajabcinta sai su bahinta ranar sallah a wani kauli ceto alfijiri kenan na wato safiyar sallah ko kuma dare faduwa rana ta daren sallah to ala ayi halin bata wada wajaba ba sai wancan lokaci domin mi domin ana nufin wanda rayuwa ta tagga su bayan ɗin sallah ga wannan ƙaunin ya ga ranar sallah to shi zakafin da kai ta waje gare shi ko kuma wanda ya ga faɗuwa rana ran jajibin daren sallah ga wannan ƙaunin shi ne zakafin da kai ta waje gare shi to amma kuma kowa tsammanin na ya kai kuma kwaɗan ya kai ya ga ranar sallah mutum da shi da iyali ne don haka yana iya gaugautawa kwana guda ko biyu ko uku kamin sallah ya tasowa kuma mutum na iya tara zakafin da kai ta gida ne gaba ɗai shi ba wani wanda ya cancanta a ba ko ya raba biyu in tana da yawa ya ba wannan ya ba wannan duk ya halatta a cikin Eh, ya halatta eh, idan mutum ya yi shafa'i da wuturi sai dai a makaruhi ya aikata domin an so mutum ya yi aiki da wancan hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ji akhir salatikum min al-layli al-witra ku sanya wuturi ya zan shine karshen sallolin ku na dare to amma idan mutum na jin tsoron ya kwanta kwana ya rinjaye shi to an ce yana yin wuturinsa farkon dare in Allah ya ta sai can da daddare sai ya kara na jinin da yake son ya kara amma ba zai sake wani wuturi ba domin la wuturani fi lailin wahidin ba a yin wuturi biyu a cikin dare guda now wallahu alam wa hakam muna fara sun sayan wa cewa ta ba ko zai sa a yi wani a wani masallaci

Right, good answer. Allah ya kanta Allah shi mata rahama Allah ya yi mata. Amin. Wani ba ta kai kula da yi tunanin hannu a cikin makamta da du'a dan da yau ta yi Allah ya ba su lafiya. Ya ya dan gidan wani da ya yi kuma kan wani kuma kuma a cikin makamta da du'a du'a da